manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1447 sha shida ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu kaduna a kasar mu ta najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya ya azurta mu da halal da lafiya za ta ci. Muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin misala. na Abu Zaid al-Qirawani rahimahullah wannan shi shine mu na talatin da biyu sha Allahu cikin littafi muna babi da yake mana bayani game da lokutan sallah da sunan nakin da ake kiran kowace zamanmu da ya gabata mun bayani game da sallar asubahi mun ga irin sunan na kinta malam ya ambata mana guda uku salatu subuhi salatul wusta inda ahalil madina salatul fajri akwai wani sunan na huduma da bai ambata ba wasu sukan ce salatul gada mun ga lokacin somawanta na muhtari da ƙarshen muhtarinta yau za mu magana akan sallar azuhur wa waktin zuhuri lokacin da ake sallar azuhur take wajaba da kuma lokacin da aka fi so a yi sallar a zuhur ɗin duk za a yi mana bayani tana ɗaya daga cikin hamsu salawat al-maktuba yau shi shamsu an kabi da sama'i a lokacin da rana ta kauce ta karkata daga tsakiyar sama rana in ta fito daga gabas za ka ga tana hauhawa tana hauhawa hatta kai tsakiyar sama to daga nan kuma sai ta ɗan karkata tana karkata zuwa yamma to wannan kankatan da za ta yi za ka ga ɗan inuwanka ya sauko ta gabas ɗan kaɗan shi ake ce ma waktun zawali to ka san irin waɗannan lokatai a matsayinka na musulmi dole ne wajibi domin sallar tana iya kama ka a inda ba ka zato ko a daji ko a wani wajen da ba za ka ji kiran sallah ba ga wanda yake da lalura kamar wadda bai da gani makaho malamai suna cewa dole ne an yi kalli da gairahu ya dogara da waninsa amintacce wanda zai sanar da shi lokacin sallar tayi da haka kuka ga cikin masu wazana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake da laluran gani abdullahi bin ummi maktumin kamar yadda bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bilal yana kiran sallah da daddare ne ku ci gaba da cin abinci da shan abin da za ku sha ko da za ku yi azumin ramadana ko wani azumi na taɗawo'i har sai abdullahi ya kira fa innahu a'ma saboda baya gani la yunada hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah sai amintacce ya ce masa lokaci yayi lokaci yayi na kiran sallah bai sannan ya tashi ya kira idan ashe kana iya jingina da amintaccen da ya san lokaci a lokacin da kake da laluran sanin lokacin ta kowane irin yanayi amma asali wajibi ne kowa ya san lokacin sallah kuma sallah ba ta inganta idan lokacinta bai yi ba kiran sallah kuma ba a kira sai lokacin yayi in ba sallan asubahi ba kamar yadda muka gabatar da bayani sai kuma ta juma'a ita ma mun yi bayanin dalilin da ake kira sau biyu idza zalati shamsu an kabidis sama a lokacin da rana ta ɗan karkata ta gushe daga tsakiyar sama akan kai lokacin da rana ta zan a tsakiyar sama an ce kabid sama asalin kabid hanta kenan tsakiyar cikinka ai hanta yake cikinka kuma tsakiya ne a jikinka ko ba haka ba ne damani farkonka najasa ne ƙarshenka a najasa ke tsatsakinka a gani tsakiya kenan tsatsaki an gane ko? so da ya karkata rana ta karkata daga tsakiyar sama shine lokacin zawali shine lokacin mene sallah na azuhur ladan ko kuma wanda yake zai kira sallah ko da ba ladan ba ne ko a daji ne ko a gona to sai ya kira sallarsa wa akhadha az zill fi ziyadati yani bayan zill zawali kuma inuwan ya shiga karuwa to a wannan lokaci sallam ta wajaba ta tsofaffi sukan ce ta nuna wa habu an tu'akhkhara ke saifi? malam ce ana so mustahabbi ne a dan jinkirta a zuhun a lokacin zafi sun san mukan samu wani yanayi wanda yake lokaci ne na jibi ko zafi to a yin wannan lokaci ana son sanyayawa saboda tsananin zafi fitina ce numfashi ne daga jahannama kamar yadda ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kuma sanyayawa ba a kowane lokaci ba kana ɗakin ka kai kaɗai za ka yi sallah a gaza ba wani maganin sanyayawa a duk mutanen na masallacin ta yi ba maganin sanyayawa amma waɗanda za su taso su zo kila wani yana ƙailula wani na gida yana shan iska to kaga maganan sanyayawa tana nan wasu malaman suna cewa inda za a ce duk damu muna aikin jigata wani maganin sanyayawa dukan mun tuye muna noma misali ko muna aikin gini wannan na kwaba siminti wannan na kai bulo wannan na cikin ɗin bulo da bulo ya yi saitin shi yana ta da kago ta aika ga wannan ba su da maganan sanyayawa wasu malaman suka ce a in ne ana zafin wannan sanyayawa tunda da annabi ya ce a sanyaya sunan cin tana nan wato sun ɗauki zahirin kalmar ba su maili zuwa ga ma'anar da ake nufi ba wasu ko suka ce ma'anar ake nufi ina ma'anar kana waje kana shan rana kana aikin jigata kuma a ce kuma kaka ya sallah a lokaci hikimar dama kada a matsa ma wanda ba shi kusa ne yana inuwa ya zo ya sha zafi kuma cikin ni'iman Allah da rahamarsa yanzu gashi nan don abubuwa sun ƙara sauƙi masallatanmu mafi ƙaranci fanka daga nan kuma har AC to raga duka akwai ma wasu wuraren tayis ɗin ma ƙasa shi kan shi kaman esin yake mai sanyi ne to duka dai gayi nan dai abubuwa Allah na daɗa sauƙaƙe mana mu kuma muna daɗa shagwaba muna ko in kula ya ka ga mutum ga shiga masallaci amma ya ƙi zuwa ya yi sallah a jama'a saboda yana hira baya so ya yanke hira wani yana sitirin ɗin shi yana kallo yana so ya ga inda za a dire saboda haka ya kasa zuwa masallaci kada ya kucce mashi to duka waɗannan dai kamken zamani ne wanda fitinu suke yawa Allah ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma batana ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu wani jinkiri za a yi malam sai ya yi tahadidi don ka a yi zarce ya ce har inuwan komi a sami kamuwan ɗaya bisa hudun tsawon inuwarka ko wani abin da ka ije na sanda ka kasa ka hudu daga lokacin da aka ce zawali ya yi za a yi sallah to inda za ka kasa inuwarka hudu tsawon ka kafa shida ne to kenan kafa nawa kenan ɗaya da rabi ko kuma mu ce tsawon ka kafa hudu mai ɗan wada-wada ko to shi kenan kaga sai ka ƙara kafa ɗaya an samu rubu'i allazi zalat alaihi shamsu bayan inuwar zawalin da rana ta karkata to ka ƙara rubu'in tsawon inuwan ka ko na wani abu ko ma menene wanda zai ce in an tsaye da shi a tsaye zai ba da inuwa wakila inna ma Habu zalika fil masajidi wasu malamai suka ce jinkirin nan da ake magana ana son a yi shi ne ga masallatan da ake kiran mutane su zo sallah ba ko ina ba lima liyudrikan nasu salata don bayin Allah mutane daga wuri daban-daban su bumbunto su zo su samu sallah yanzu kun cikin ni'imar da Allah imana Ƙalla ma za ka yi tako daga gidanka mai tsawon gaske ba ka je masallaci ba Allah ya azurta mu da masallatai ko ina ga kuma al'umma birjik duk masallaci da ka je sai ga kamar shi kaɗai ne a anguwa an cika fal to amma kuma tare da haka akwai 'yan son zuciya kuma sai su rinka sallah a kofar gidansu wannan ba daidai ne ba a daidai ne ba in akwai masallaci to wajibi a yi sallah a masallaci tunda dai abdullahi bin umu maktum kowa ya san rajulun arama kuma madina a lokacin ba hanya zanzamai ne ga macizai gashi bai da ɗan jagora ya nemi sauƙi annabi ya ce a ah, kana da dalili guda hudu ba ka gani ba ka da ɗan jagora kwazanzamai sun yawa na hudu ga yawan macizai lokacin abinnin madina ta wannan ya isa a yi maka sauƙi ya juya zai tafi har ya kama tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo in tambaye ka ya dawo ce a tasma'un nida'a kana jin kiran sallah idan ladan ya kira daga masallaci kala na'am Ya ce ina ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ajib wajibi ka ansa kira ka zo a wannan yanayi da kake ciki ka lallaba Allah ya kiyaye to dan Allah idan mai waɗannan lalurori ba a yi masa uzuri ba wajen halartar masallaci to ina zan zauna a gida lafiya lau babu dalili in ki zuwa masallaci kuma ina dalilin da dan na iya sallah wajen firanmu ne ko wajen zamanmu ne sai mu shimfiɗa wani shimfiɗa mu kama sallan jam'i ga masallaci muna gani wannan kuskure ne babba har ga Allah aka za ka ga wasu a shaguna wasu a rumfuna wasu a ƙofar gidansu alhanin masallaci gabas da yamma kudu da arewa totally mistake lashi kyauta kaga duk falalan da ake faɗi a rasa shi sun yi laifi ba ai ba za mu ce an ansa ko ba ansa ba wannan Allah ke ansa muna fatan an ansa ne yawa eh, wa amma rajulu fi khasati nafsihi amma mutum ni fi hasati nafsihi a matsayina individual kenan فأول الوقت أفضل له sallah a farkon lokaci shi yafi za ka iya samun kanka kai kaɗai ne ba masallacin da za ka je ku jami to a irin wannan yanayi tabridi bai taso ba domin a inda kake ai za ka yi sallah hikiman a kira ku a kira su a haɗu kaga babu shi sa ka yi a farkon lokaci ko da lokacin zatin ne shi ya fi wato akwai kalamomin malamai daban-daban dalili kuwa hadisai guda biyu sahihai ga wanda yake cewa a sanyaya da wanda yake cewa mafificin aiki gaba ɗaya wanda za ka yi Allah ya fi so ka yi sallah a farkon lokaci a salatu fi awwali waqtiha annan kuma ya ce ubridu bis salafa inna shiddatal hammi min fayhi jahannama so malamai suna wasu suna ganin wani ya soke wani wasu suna ganin a'a kowanne yana nan yana aiki amma akan la'akari da yanayin ne ke aukuwa a yaya wanayi ake ake ake kamar dai yadda muka dan gusa na bayani takaitacce wallahu a'lam wa qila amma fi shiddati al-harr fal afdalu lahu an yubghida biha wasu suka ce kai ko da mutum shi kadai ne kuma akwai tsananin zafi abinda ya fi gare shi ya sanyaya wato ya ƙara kamar rubu'in inuwarsa ko kamar yadda malam ya fassara wa in kana wahadahu ko da shi kadai ne liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisi da ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abridu bis salati fa inna shiddatal hamri min fayhi jahannam ku sanyaya masallan azhur domin tsananin zafi in ka ji ka rasa yadda za ka yi to jahannama ne ta yi numfashi Kunga akan kai wani lokaci mu nan da sauƙi kusan ko a ƙasar mu matsakaita ne sanyi baya yawa a irin wannan area tamu zafi baya yawa a irin wannan area tamu ruwa baya yawa a irin wannan area namu kuma bai kaɗan a irin wannan area tamu in kai kudu da aka ga malam kullum cikin ruwa kake in ma ka ce sai an ɗauke to ba za ka nemi abincin ba sai dai ka haƙura Ya sa kwanansu sai ka gan shi sai ka ce ke tsara saboda ruwa in kai kuma arewan arewa su kuma ruwan ba yawa kamar mu saboda haka mu matsakaita ne kuma a lokaci guda in ana zafi kaje arewan arewa tsananin zafin ya shi yawa sanin su da su mai gatar can abin nan cikin jigawa ko Haka ji zafin ba irin na nan ba ne kuma in ana sanyi sanyin ba irin na nan ba ne sun fi mu kuma sanyi mu Allah ta yi mana taimako muka samu wasafiya yan tsaka tsaki hmm. shi yasa in kai buga can za ka ga akwai ba kowane shuka ake shukawa ba mu kuma kowane irin shuka mukan shuka yawwa ai kaga in ka buga can haka can haka za ka ga ba sa doya ah, ina mafi shukansu maiwa wake to ne ya fi saboda yanayin ƙasarsu da yanayin ruwan da suke samu Allah ya sa mu dace kuma wani abu su kuma da Allah ya masu baiwa mu za su shuka su riga mu cin amfani aji <laughs> ba ina ruwan Allah to kuma wani su baya tsawo sai Allah ya dube su ta nan kasar ku tana da zafi nan ne za ka ga in ana wannan irin zafin malam sai ka zo inuwa amma in iska ya bugo sai ka ji kaman kana gaban gama shi iskan kan shi malam ba daɗi wai mahaukaci ya ci gashi Allah shi haba mu da fitina to irin waɗannan annabi yake ukum dubi sala fa inna shiddatal hammi min fayhi jahannam wa asirul waqti kancan wakati an yasira zillu kulli shay'in mithlahu inuwan komi ya ninka shi to karshen lokacin azuhur kenan kuma farkon lokacin mene la'asa ba a da zille na har. bayan ɗan inuwan da ya sauka na rabin yin, a gane ko a lokacin sallah yana da bambanci da lokutan azumi ya ce ba da zille na har. shi in an tashi lissafin sallah ana komawa ne daga fitowa rana yini yinin na komawa daga fitowa rana kila an fahimce ni amma in ana maganan azumi shi kuma yinin yana komawa daga fitowan alfijir ne Allah sa an kama ni <laughs> ba kowane lokaci canar din ke kamuwa ba amma ina fatan an kama yes shi yasa ya ce ba a da zalle nisfin nahari domin nahar ai daga fitowar rana ne zuwa faduwarta yawwa sai ce to tsakanin zillu a zawal zuwa inuwan komi ne daidai da shi lokaci ne sai dai abin da za mu lura a nan akwai abin da suke ce ma wakacin taufi'i wato an yalwata maka ne ba a kuntata maka ba amma in ba wani dalili ba ba a so ka kai wannan lokaci ba a so ka kai wannan lokaci shi yasa hatta ma wajen idradi din yi maka hadidi cewa inuwanka ya karu da kwatan shi tsawon ga zundin zawali a zuhur to ka kaddara za ka kasa tsawonka hudu to ka kara kashi daya a inuwanka to ka yi ibradin kenan a lokacin da ake bukatan haka amma in ba bukatan haka kwata-kwata أفضل الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها وفي وقتها أو رواية صحيحة يتكى idan ka jayo wuce nan to shine waqatul tawfi'i an yalwata maka lokaci ne amma ba an fi son ka yi a lokacin ba yawa shi yasa wasu malamai sukan kasa lokutan sallah har gida hudu su ce muna da alwaktul ikhtiyari shine aka fi so ka yi farkon lokaci kenan sannan muna da alwaktu a tausi'i ko waktul ada'i aka wasu ke kiran shi shine lokacin da za a ce baka yi zunubi ba amma baka kyauta ba ga wanda aka fi so na kuma san ko a rayuwa in abu biyu suka zo kafi fi son ɗaya baka cika ɗaukan wanda ba shi ka fi son ba sannan waktu zaruri wannan kuma sai mai lalura wanda bai da lalura ya yi zanibi in kuma lokacin sallar ta fita shine na hudu shine waktu tsada lokacin biyan sallah kenan sai a kiyaye abinda Allah ya fi so a yi a farkon lokaci Allahumma sai sha'i kamar yadda za mu gani ita an fi son a yi a ƙarshen lokacinta ina muhutari amma mun gama da lokacin a zuhun insha Allah wa awwal waqti al-asri akhir waqti az-zuhri yawwa sai ya ɗan taɓa tunaninmu ya ka'ai ta zuba maka ba kaɗan cincintini sai ya ce farkon lokacin sallar la'asar mutane shi ne ƙarshen lokacin sallar azubar kaga ai za ka yi ko? sai ka koma menene ƙarshen lokacin sallar azuhu to shi ne farkon lokacin sallar la'asar yawwa sai a koma a yi bitan baya sai ka an samu kanka gila an fahimta to kuma wannan zai baka jam'in sallah masu lokaci daya an ce kana iya yi a farkon lokacin kamar misali a zuhud da la'asar ga matafiyi yana iya yi a farkon azuhur ya hada ya yi la'asa ya yi abinda malamai suke ce mashi jam'u takdimin to kuma yana iya in wannan lokacin ya zo da suke canji shifkin muhutarin azuhur zai fita muhutarin la'asar zai shiga ɗan fahimta to sai ka yi sallan azuhur lokacin ka gama muhutarin kuma mene ya shiga la'asar shi ma wannan ba kai laifi ba ka yi jam'u mene ta akiyam wa hu an yasira zullu kulli shay'in mislaihi to haka zai ci gaba shi ma ka je kashe-kashen da muka kafa ƙarshen lokacin muhutaninsa inuwan komi ya ninka Eh, in kana da kafa shida ne tsawonka inuwanka ya koma kafa goma sha biyu in kafa biyar ne inuwanka ya koma kafa goma shi ne mene abinda malamai suke ce ma karken muhutarin sallar la'asar amma kan mu manta kamar yadda na bayani baya farkon lokaci shine ya fi kowanne yawo shi ya fi daraja shi wannan ba maganan ibradi ko tabridi saboda dama ai lokacin azuhur zuhur shi ne ya fi tsananin zafi ko? watula wasu malamai suka ce izar takbalta shamsa bi wajeka idan ka fuskanci rana da fuskanka kana tsaye kyam ka kalli rana an gane ko wa an qa'imun kana tsaye kyam ka tsaya sak ka kalli rana ka fuskanci rana ba ka kalle ta ba ka fuskance ta domin kallanta yana iya yiwuwa ka bi ta da kallo a'a kai za ka tsaya ne normal amma ka fuskanci ranar an fahimce ni gana muna kisin ra'asaka ba tare da ka mai da kanka kana kallon ƙasa ba ah, tankis Shi ne za ka iya tsayawa haka amma idanka na kallon ƙasa to ana son da idanka da fuskanka da gangan jikinka duk wata gabanka ta tsaya ta kawai Ba ka tsaga kai ba wala a muta'ati illahu kuma baka sunkuyar da kanka ƙasa ba an gane da ganinka baka dubi ƙasa ba kuma kanka baka sunkuyar ba ka tsaya ne kyan ka fuskanci rana fa inna zanka ila shamsi bi basarika to idan idanka ya ga ranan santa ba ta yi maka sama ba ba ta yi maka ƙasa ba ranan ta zan santan idanka a irin wannan tsayuwar da muka ambata faƙad da halal waƙatu to lokacin sallar la'asar ya yi an fahimta? kaga hanya biyu kenan ya ba mu kowaccen kowannan da in kai za ka ga in Allah ya so ya yi daidai fa in nazalat an basari ka faƙar ta makana da holil wakati idan ma nan nan ta sauka ta bugi fuskanka ko ganinka ko lokacin la'asar ya shiga وصف مالك malikum الله wata kuma shi Imamuna malik Allah ya ji kansa ya sifanta lokacin muhutarin la'asar cewa ya annal waqta fiha ma lam tasfarra shamsu lokacin sallar la'asar muhutari matakar rana ba ta yi fasi-fasi ba tana bi shar na na to aka ce mene wala mutsa a ti'in nan kuke nufi فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها تو نمك فلكي وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت Allah من tsallake إذن كيوان ننصيوه kaman yadda muka sufanta sai ka ga baka ganta ta sauka a idanka a huskanka ba to lokaci bai yi ba wa in nazalat an basarika faqad tamakkana dukhulil waqt in ko ta sauka to lokaci yayi shine muka muka karanta muka tsallake wancan gaban ko sai wallazi wasafa malikun rahimahullah shi kuma imamu na malik sai ya ba mu wata sifa da za mu gani ce annal waqta fiha malam ta tasfamu shamsu lokacin sallam la'asam muhutari wakati taufi'i kenan kamar yadda na faɗi matakan rana ba ta yi fasi-fasi ba ah, kamar yadda ya inganta cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar la'asar har sahabai su koma anguwanninsu da ke nesa kusa da bayan gari wa shamsu bai za a naƙiya mana tana ji shak akwai ruwa da ke cewa akan je ma har masallacin ƙuba masjidu ƙuba rana ba ta yi fatsi ba to kaga ashe ma'anar wannan ana son a yi ta a farkon lokaci kamar yadda lokacin da muke bayanin asubahi muka ce hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallan asubahi jumu nujumu badiyatun muntashara taurari ga sunan a bayyana ko'ina kuma yakan gama sallah muka ambaci wani hadisi cewa yakan yi sallama mata su fita wayan ah, su juya su tafi gida la yu'rafna min al ba ba iya gane su saboda duhun gari ba dan wai wani abu ba wato gari bai ba za ka iya hango wancan ka ce ga ada ba daga duk waɗannan sallar ma'ana ana son a yi a farkon lokaci wa waktil magrib sai lokacin sallar magrib وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر sai ba da sunanta biyu yanzu ya ce akan ce mata salatin shahidi an kira ta mazhab lugurubi shams la ta salla illa ba'da gurubi shamsi wasuniya salatul maghribi wa hiya salatin shahidi shine sallar mahalarci mai mahalarci eh, wanda yake nan shi yasa malam ya ce yani alhadar shi ne a shahid ah, me yasa to aka ce mata a nan salatul shahidi au salatar hadar saboda ba a kasarunta e, ba a mata kasar saboda haka kana tafiya ne ko kana gida ne ba ka da kakan yi ta hadariya ce kun san muna da sallah kala uku wanda ake musu kasar a zuhun la'asar isha'i saboda haka akwai lokacin da su kan zan hadariya akwai lokacin da su kan zan safariya to hadariya gani alhadirun fi baitihi kenan to ita wannan sallar ko kana tafiya ko kana gida yadda take haka su take sai aka kamata salatul hadir wato sallan wanda yake gida ko yana tafiya ma kaman yana gida haka zai yi ta an gane ko yani annal musafir la yaqsurha saboda matafiyi bai mata ƙasar wa yusalliha ka salatul hadir yakan yi ta ne kaman yadda mai da ke zaune a gida yake a zuhud da la'asar ya cika ta dam a waktu hagu shamsi lokacinta kuma lokacin da rana ta fada ne za ta wara bil idan ta shiga cikin jido eh, ta yi lullubi ta shige wajabatar sala to sallah ta zan wajiba lokaci ya shiga la tu'akhkham ita ba a kan jinkirta ta walaysa laha illa waqtun wahid lokaci ɗaya take da shi wala ta'akhkhar anhu ba a jinkirta ta barin lokacin da yawa wasu mu sukan kasa fahimtar ma'anan fadawa rana faɗawar rana ana nufin ƙwarfin shamsi kaskon rana in dai ka duba ba ka ganta ba wannan jauɗin ba ruwanka da shi eh, lokaci ya yi kana azumi ci dabino ka samu ladan gaggauta buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul Buhari ya ruwaito wata rana suna halin tafiya kuma suna azumi rana na fadawa sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal ijdahalana ya bilal saukaka dama mana kununmu mu sha sai ai rana ba ta fada ba annabi ya sake gaya masa wannan kalma ya ce ba ta fada ba ya sake gaya mai shi ya ce ba ta fada ba sai ce iza aqbalati shamsu min hahuna wa garubat a aftarat sa'imu an yi rana ta fito daga gabas da zaran ta ɓuya ba ta ganin ta a yamma ta shige to ko ka yi sha ko ba kai buɗe baki ba a wajen Allah ka yi buɗe baki kana wahalar da kanka ne kawai kuma kana rasa ladan mai gaggauta buɗe baki annabi yana cewa sallallahu alaihi sallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalil fitra wa akhara saqura musulmi al'umman musulmi ba za su gushe ba cikin alkhairi matukan sun gaggauta buɗe baki sun jinkirta sahur kaka tashi karfe uku ka ci abinci annabi yakan daina sahur gwargwadon da za a karanta ayoyi hamsin ne kamar yadda ya inganta to haka dai abin yake tafiya gwargwadon hali Allah ka datar da mu to ita sallar magrib ba a jiran jan nan a ce sai ya ɓoye an gafari ai wannan jan shine shafaki an gani wannan kuma haɗin da ake gani to idan ji ya gushe sai hasken gari ko duhun gari in ba wata ko ba taurari kusa to lokacin sallan isha'i kuma zai ya shiga kenan kamar yadda za mu gani in Allah ya so a mu na gaba hmm. mai tambaya ko inda rubutacciya sai a yi in babu ayi na baki in akwai na'am na'am to zillin zawal inuwa ce wanda zai sauka ƙasa ko da kamu ɗaya domin inuwarka ya ɗan sauka to ya wota ko yaya ne to an samu zullun zawali to daga nan a ta shiga na ban ji ba a ah, shi zullun nisfin nahar Shi ne wannan da zai ɗandira domin ai sanda inuwa sanda rana take tsakiyar sama idan ka tsaya za ka ga ka shanya kayanka ba inuwan da za ka gani duk ka ɗauki abinka to tana ɗan karkata za ka ga ya ɗan ɗigo to in ya ɗan ɗigo kamar kamu ɗaya shi kenan an samu zullin ne za ka iya sallan a zuhur insha Allah wa alaikum assalam eh aka ya gabatar ko ya jinkirta cewa yake ina eh, haka haka ga subhanallah ana haske-haske kuka koya muka hmm. ko ba

Hmm. wato wannan an shiga cikin ɗimuwa ce don haka ana fatan ya fi yan ubangiji ba ganganci aka yi ba amma da a ce ba wannan dalili ha albijir ya fito kawai ana tafiya sai a ce an yi saba ma ubangiji in ma dai a yi a farkon lokaci magaruban na haɗa ta da isha'i ko kuma a yi a ƙarshen lokacin mai yake da suna isha'i abinda ya waje ba inda ba a samu ɗimuwa ba da firgici zan ce ba ɗimuwa ba firgici ne wannan da ba din firgicewa ba da in mata gagara a yi sallar a ƙasa sai a yi a mota eh, sai a yi a mota saboda ko jirgin ruwa ko jirgin sama ko mota bai halasta mutum yana da hankalinsa ya san abin da yake yi ya bar lokacin sallah ta tisha na taba bayani a nan hatta in ba ka da ruwan alwala ba ka da ruwan taimama muka ce malaman mazhaban malikan magana hudu amma mafi inganci shine ka yi sallar ka yadda ya samu la yukallifu lafi nafsan illa wusaha wasu suka ce yi salli wa ya ƙafi wasu suka ce la yi salli wa la ya ƙafi zai salla kuma ya samu wajen taimama ko ruwan ce da alwala ya biya wasu suka ce ta faɗi ba zai sallan ba ba zai biya ba kaji kuma amma dai kamar yadda na ce maganan da malamai suka fi ingantawa shi ne ya yi niyya ya sallarsa a yanayin da ya samu kansa kuma ba maganan biya saboda Allah bai kallafa maka sai abin da kake iyawa wannan nasoshi na alkur'ani da sahihan sai sun tabbatar da haka ma amartukum bihi fa atu bihi mastata'tu to kai mastata'ata kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai wasu aka shikenan wa alaikum assalam na'am da Allah kuma yi a sallar nafila idan rana ke jau bayan sallar la'asar kenan a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallar nafila bayan sallar la'asar shi sa hatta sallolin nawakil da ake yi za ka iya yi qabla zuhuri wa ba'da zuhuri. wa qabla la'asari asr la ba'da al an gane ko zaka iya yi qabla al wa ba'da al Za zaka iya yi qabla ishai wa ba'da ishai shi ko ita kuma subahi in ka gama ƙiyamin layl al ya fito maka atayil fajr zaka yi kenan. ita kuma ba a nafila bayan sallan asubahi hatta ta tsulu a shamsu mai ba za a iya ba ke sai sallan juma'a ko sallan juma'a in an gama sallan juma'a abinda aka hana ka sadar da nafilan da sallan juma'a an gani? eh ma'anar sadarwa ana gama aka tashi nan a nan ka yi amma in ka samu ɗan tazara ka tashi ka koma wani waje za ka iya yin nasira ko ka koma gida a cikin masallacin amma ka samu tazara kuma ka canza waje malamai suna ta'alili cewa kada jahilai su zaci akan yi raka'a a hudu tun ma dai liman ya yi sallan juma'a ya yi sallama ya tashi ya tada Ta kaga sai wanda bai sani ba sai ce akan yi biyu ne da liman kuma liman da sauran mamusi biyu <laughs> kare koma asali ba ya ce ai don haka ita daban ne a <laughs> ta yi bayanin da na yi kenan a samu intabar yeah? ban ji ba eh idan rana ta fada kafin sallar maghrib za ka iya yin nafila amma da sharadin rana ta fada hadisi ya tabbata annabi yana cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha sai da yana na ta sau uku ku yi sallah kafin magariba ku yi nafila kafin magariba ku yi nafila kafin magariba ga wanda yake da bukata amma wasu malamai suka ce ba din ya ce ga wanda yake bukata ba to da ya zama wajibi wujubu suna saboda yayi ta'akidin labri alaikum salam na'am a a akwai to ai ko nan abin me aka ce in muka bi karatun ma'ana aka ce wa akhirul waqti an yasira zillu kulli shay'in mislahu ba'da zillin zawali ba ka iya fassara ma kanka nassi sai magabata sun maka bayani saboda su ne suka ciro shi a aikace a magance a bayyane daga wanda ya zo da abin kai yanzu ka zo ka yi itirari kana mutum na iya samun matsala akwai sabilin mu'minina shi ma yana cikin wanda Allah ya wajabta mana biyu. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساء المسير shi yasa mai bin sunna ta bayan ya ce zai riko da ƙur'ani da sunna sai kuma ya ce alaman haji salafi salihi an gani alaman haji maza salafi salih to amma ba za mu ce wanda ya ce ba zai haka ba fi ban fahimtar shi kenan ya zama ɗan zahiriya ko? ai akwai dawud a zahiri mazhabarsa ba wani abin da za ka ce game da nassi in an ce ka tsaya nan kawai ba wani fasarin da za ka yi ba ta wuri an gani shi ne abin da wannan ya adaptin ibn hazmin al'andalusi shi ma ya ƙarfafa wannan mazhaba ya sa an ta karanta al-muhalla za ka ga ara sabanin wanda ta sani da yawa Allahu ta'ala a wa alam to za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ikon aiki da shi inda muka kuskure kuma Allah ta'ala ka yafe mana ka ba mu ikon fahimta mu gyara shi Allah ka ji kan magabatanmu ka yafe mana zunubanmu ka cire fitina bar rayuwanmu ka sauƙaƙe mana rayuwar ka sanya gobenmu tafiyar ɗinmu kyau hannu game da rahamarka ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فادك اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أي كون ga mai misala yana cikin mutanen farko-farko ba ya rayu fa karni na hudu ne ya fi shekara dubu da rayuwa ya ba mutumin yau ba ne shi yasa har tauhidin shi kake jin shi tauhidi ne duniya sunna ta yadda da shi saboda yana da kanshi kanshin waɗancan eh, duk wannan manyan malaman da kake jin sun shahara bi ya girme su girma kuma ba na sako da sako ba a'a na kakan kaka da tattaba kunnun tattaba kunni yanzu irin su ibini taimiyya su ibini din da muka yi magana a duk ba abokan gwani shi ba ne na shekaru ɗari da ɗaruruwa to Allah ka samu dace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tobi atubu ilayka salamu alaikum Thank you. ẹ̀yìn